ya ci gaba da yi mana jagora domin zarkin sunayensa ya yafe mana laifukan mu ya tabbatar da mu akan aikin alkhairi ya ciyar da mu halaliya Allah ka ba mu halak Allah ka gina tsokan naman mu da haramiya mu je mu ciye iyalin mu da haram Allah ka sa mu rika cin halak bayani da kuke ta tambaya na ga sakonni akalla tun daga wancan satin zuwa yanzu sun kai wajen ba zan iya kimanta su ba sun kusan 300 akan abin da ya shafi matsi tightening na mata wannan bayanin an yi shi an yi shi an yi shi sai dai a ta kara maimaitawa kamar yadda nake magana tun da kullum ƙara samun baki ake suna shigowa shi dai matsi abu ne wanda yana da mahimmanci ga matar da ta buɗe to amma kuma yanayin matsin yaya yake me yake sabbaba ma a ce mace za ta yi matsi kamar yadda na gaya muku kowace mace da yanayin halittar da allah ya yi mata wata hakanan take tun daga asali yarintarta kuma ba wani namiji da ya taba saninta amma yanayin aikace-aikacen da take yi wannan yakan sabbaba mata buɗewa ko ɗaukar kaya ko tsallaka wani abu ko zama ba pant ko bacci ba pant ko yawo ba takalmi cikin gida a taka siminti a taka tiles Dukka waɗannan wasu abubuwa ne da suke sa yarinya tun daga karamarta wallahi har ta balaga za ta tashi cikin buɗewar gaba karatun yana da yawa wata kuma haihuwa ne daga haihuwa za ta iya samun matsala ta buɗewa shi yasa na ce muku magungunan da kuke tambayan mu na matsi akwai maganin da ba za a iya baki ba sai kin yi bayani na farko muna samun shekaru ba. sai kin gaya mana shekarunki haihuwa kika yi me ya faru duka sai kin gaya mana kan ki boye in kika boye ke za ki cuci kanki kowa ya san abin da zamanin da yake ciki ba wanda bai san halin da zamani yake ciki ba wani ne ya yi miki kaza tun kina yarinya a da girmanki ne me ya faru bayanin da zaki shi zai sa a warware irin sanin cewa ga irin maganin da za a baki wanda zaki matsi da shi a hirɗinku na sha ja ku, wallahi duk maganin da aka ce na matsi ne mace za ta ɗebi magani ta matsi da shi a gabanta wallahi kuma a hankali mata da yawa sun samu matsala ta wannan bangaren mata da yawa sun lalata gabansu sosai ta matsi kawai a ɗebo wani abin da shi kanshi wanda ya ɗebo ya baku bai san mai ɗebo ya baku ba ku zo ku yi ta baku ɗawa duk abin da aka ce miki na matsi ne ki tsaya ki tabbatar wannan bai ba da maganin a ina yake a zaune yake zaunanne ne kuma yana bada maganin kuma ana ganin amfanin maganin sannan sai ki amfani da magani ba kawai za ki ɗauki waya ki browsing ki gani an ce za a haɗa eh, kanumfari za a haɗa bagaruwa a haɗa da sufa gulu a yi matsi da yake ke kuma kanki warwararre ne sufa gudu a yi matsi ke ce ina ce wannan ka yi zaka da gani wai a haɗa tafarnuwa da fari da wata tsiya a za sufa Abin abinda in ka taɓa shi a hannunka ya tafi da fatarka wai da shi za a yi mis a yi matsi ki kuma da yake kwakwalwarki ta warware sai ki je ki kwaba ki maka banda ma wannan akwai wasu abubuwa da zaka ji wanda hankali bai dauka a ebo bawon eh, me yake da suna eh, wannan abar ba ni sunan shi abar da ake daddawa kalwa a ebo makuba ko kuma a ebo garin kalwa eh, a ɗauko sai wallalle a daddaka kai ha billahi la ilaha illa huwa zaki kanki tunda ku tambaya na kuke kun tade kuna tambaya to kun gan shi Ga shi wannan ne maganin matsi da mu muke hadawa wannan samfur na ɗaya kenan wanda ya fi kowanne ƙarfi sannan wannan matsin ba kowa za a ba ba ba kowa take amfani da shi ba akwai ɗaya baya kusa da na nuna muku to dole ne idan kina buƙatar maganin matsi sai kin mana bayani ga yadda abin haihuwa kika yi me ya faru me ya faru budurwa ce ke bazawara ce ke sannan sai mu baki magani kuma bi izinin lahi rabbi za ki je ki gwada in kin gwada za ki ba kawai ki labari amma ba kawai ki nake so ki ba labari ba in kika gwada wannan maganin masu ina son kina gwadawa kika ga yayi maza maza ki dauki wa ki kira kishi ki ki ce na fasa wani magani yar uwa siya mu jaraba wallahi ba za ku gane wannan magana da nake ba kuna ganin kamar wasa ne wallahi kishiyarki abokiyar zama ki ita ce idan kuka haɗa kanku kuka taimaka ma mai gidanku mijinku kenan ba wanda zai ji ku wallahi kuma zai rike ku hannu biyu kuma ba bambanci amma wai ke dan burin ki ke ki gyara kanki ita waccan ki dan kufar da ita dan ke a fi son ki kin yi gurguwar shawara ce wannan in biki taimaka an taimaka an taimaki mijin ba mai zai faru ga yanan ga duk wanda take bukata sai ta tuntube mu kamar yadda muka saba za mu gaya muku kuma ku gaya mana sharaɗin ku kuma mu gaya muku sharaɗin magani kana manta da subscribe da sharing da comment muna muku fata alkhairi ma